mata wicira irnyai zufurta furtage ai aminata bubakar da yawan cora salamu kadiri irno gunkun furtage gei zamkin labarai tunan daren do coros to matano goti irir ko sabu coro hunkun labar fandar ka tagto andar hangan kaisi hunkuna irwan labarai ra irga koi ga yanan kan a daidaita na nodini kab kab fun kai won goyo gayi irbon fere si jiro ga irga salan gestin nuguma bon université lokolize fo kan portable gina yan nera irga banda ga hamzin Dion. Choro ministero kan ga hagwai da cewa beri berayi ka barandi kan iga mathematics seri de wani yona sintini kan yi te baccalauria wati zama gaziyan no kwai gite yona din wati ya no choro wadin fondara lise kabarin kabaran dogon duci wani jin borai wani cewa wanda yante no dine seri de izaisi kan gona kano ce cukaisi amadu abubakar kabarin kabara wani provisero sanno ne ya kan abdulaziz da juma kande an concertation inda lakwalo jin borai da cewa kai duku jesu di care irne irmu lakwali ce irmu dugu kwanda icauyon da gini girbai wora soho dimma mu dugu ba da sintina wana lakwali zai ka da himma soho aikwai kalasora ai di kan mantin lakwali zai hinnanu lakwali foyon bumboka agoga inda cewa wanda kai kullu gabi tonton. Et Coro ati alwatiyan ga ya furta gibo bugo ga kabu kabu te, ma hunkuna igo ga a daidaita fun kai kan yanka, zama hagin o kan gogi lambi wan goyo ga. dun no coro wadin fandara da irhan ga sino fadala alu akwai ga hayan te kan buhin kakul sai gadi matano igo ya gona na ga teda, kalar ma ganga ma barbata sai kan yi fasara. A daidaita kayan ga ya kwarara gogi lamba kabu kabu zai wan goyo ga. kan yango ga hamburu ga goyo mazabu so kan adere ta kawo lai iha bo kai kai kaina da ma boy bore ban kula adere ta reno adere ta reno dan na bora ha go kan ha agoci adere dole imaci iha bo akai kaina da ma wato dan fata kabu kabu noro kan duka kwai son halan kagor halan duwa da kyati adere ta koye mu di kan ga kabu kabu koye goyo charban da nigo habo zabu yan wo bor saci bai kulun dan bano mun kuna ba kwaro kula daidai ta no ko kai ko kwadar bor zaro ya bor duwa kan wa borai dona im karum kabu kabu bon halga kason borai man dona im furu a daidai tara no gaya iska bukala kabu kabu koi zambar hinka dimma kan berin da a ta koyo dimma kai bayan ai kabu kabu koyen no kan bargate a daidaita fun koyan cogo so irma bonda nodin kiho zerin fulan zamai alwati be howora tubarkalla lokoli zuwandi bobu gogudu murada kiriti a foyan ga tayan dondon lalle walturiyan. Yar no coro ir hankasinu ahmed felan kango no ciro akwai ga hayante maryam abdu adamse lokoli zino kango wo terminal nago fulan zamai watai wora ingo wo tayan nago na gate gudu ginga mura da feri wanga lokaci na ba kan fulan zamai bero alwato wora ai gita dara dari wani hampanyan wani duwo kan igidarum tabulbon duwo kan iga hawur hauda son a agoti wato din kalbor mita gigisi borsidu ne randi hanfoyen dihi ga goti borfo ga hinga kagadai bor musi gwarai ya muti seno irga taga gisi wati kan bor duneran di niga amfanin da hampayen dara borga nera zong iddu na paimo zambarfu dara plasi hinka wana gono ihinzu wana gono plasi hinka iga nera zambarfu du zongu hinka furtage hima gingai bondori bai gice ci gwai gwai matakul kanno agoda bor musi donda sonho bor kunno sino kan go gwarai ya bor gidi son bar kan guturu a lalle haribo budai kan gudu haikan abin kashewa coro hunkuna université lokoliz fo wan tagi fi bon bonnirgi salan kango gogi transport logistique yon wuti ya no coro isna se kala justin nunguma kampaure telefon jine na ga nera kambara ira hanga sunur keta abdurrahman akwai awan di odo kalir mu hangan ma ibar wata se dinga karton tonanti da anti shock ganda telefon pochette yan gogu windi justin gogu mai kwara windin da dai ko a agogi daidir dirse matkanno inga sintinda zakan aidu breve imanai samba lokol fora aite jiri hinka aisi go lokol zam hina sinu gano iziyam lokolojin bora naidan inga lokolora kan aito jiri hin zantara inga nai nai bondan dijo kanga kambara sisiro halasi neran dora zambar hin zinai sintinda kaina kaina agogiti nkundai aigwanda ai haikan manu zambor zongun da wai. furtagi kyaukajin kan gwanda girorin cin da yela sabo manti kala nga kan kamba salli ga borfo ware seno bada sanda ya kulkan justin go kubanda ago ginga hina kulte ginga chawo dinga goyo te kyarbande je kelke ai gonda sandai foyan zamdai ga ba nuru kan nai kur prive bana da lakwal jinai da haifoyan dai zumbu ai sin da dama kan ga kai gi chau kalai mu kwai ga nere ga du nuru ga kwaifu ga chau jirbo si ba wasa aisi ai gihin ga chau halci no bindora a a wani hanga sino aisa sewo justin wo borno kan gwanda ko bobo. zainabai borno kan gice a gwanda kokari halmanta musu ai goga zuwa gungumo albore kulta ya cina hankunar nijar labo a kogin zama a funu almiyal kan sin da hina bobara tinai bobugo justin gende bandaga kara a amin kai ne banda tambe wadin seno a gaban gamte borberi yan fannora songo kalarin furir gamzin gendi yongora hunkuna alhado ga hamzin gendi yongo kambodo hare irsi lakali ya kala ga. Ta tawo kai do da menu nganda a hose daga beba kan yona kan bisa goga kar usgn goga kwanda gina ngai tawo kar yango niger labora amma hino as duan no igakar giri zambar hinkada da wurin cin zaga ko giri zambar hinkada da wurin cin tacha abdulaziz ortega niger labizo kan kar labuwa ne ngamo funu as duan ga yega ka usgn niger taukar kofa kan kan labuwan mu bubukar hainikwai a te tupuisan mazembe lumumbashi wana kundafo boro kan moise katumbino gagini akwai kundadin rano ginga wani labo izo usain sumaila bada masigar halga kaso hun ta karyan ukambo irwan labize yusuf umaru kan sigine balai kan go esperance sportive de tunis ingan da wancala abdulmajid bubakar kan kar al shorta iraq ga kwai yunai berodin kan sigine king salma kop kan sintini bi saudiya labu wani kundai si kala sata follan kara ngaida al ittihad jidda wani kara karin benzema da ngolo kante gokar wannan labarai kirkan dagan sai furta je kaldai hino hani zuwa dirni ku bai bye bye bye bye choro